cicina unden nan umalle su kofe ga gajiye nan to a ci ga annabi ga a de wa yi zuma mi boga ebe na adi annabi da zuma bụ a mato cafe laye na wangi ya za wangi shi ke nan fe na yi na kan da ce ga adi su koga lawo ya nan wani ci ya giba wato da su kwai annabi majici bai na yayi kandoro ne da ganna na mai wangina wasan ya zana gaba wani o ma ama ba amma kando na ganna ya na maje na na ma fana na gasan ya zan domin annabi magawula gutowa to annabi na annabi musa ya na na ga egina wa madana na ula gu pati o lawon lawata ya do na jelo ya to ne fir'auna na mai wawaza malan na ladatu

a shi wajen fahimta zai kan annabi musa yi wo soko wanda mini ne nan gwaye zo pe soko ya bayi na gan yana dai soko ga kaba wuji nan uga ke wo kullum yi su yi bana illa ma ka taba illa ma ka taba lana so ci ga annabi ga ya aluma wa shiga lan bana yandun da adiya illa ma kataba Allahu lana shede na su kuga katibon huwa maulana su yin da katayo wa fal ya tawakal mominu su ko buji wa mangwayi na mominu ya ya gbino to annabi Musa aula ku patio ya ni fir'aun ego lokaci wa fir'aunu to ga fa annabi musa har be kamina annabi musa be biciya fir'aunu na ya bana lokaci na annabi musa be an wace wuce fe za da biyan bana un bele da ku ba yesu ne ni israiliyu ni kibitiyu kibitiyu to e ga mai zabayan ejiyan fir'aunu jo israiliyu ga mai zabayan ejiyan annabi musa ya bana a ta duje shi ne wannan a gan bangare guba a da kibitiyu a da israeli isra'iliyu to kibitiyu shi a dokon da degiyayo amma daga na mulki ta waye za ba abu na a zan zane shi dokon na gbe a tafe bilibe bane isra'ila to na anabi musa gan wani kan yi ga to wun gya ne wuce lagwa kan wani ma fa wa kaza wa musa fa kaza alai bee gwana anabi musa ladon egbon na efun wa nzu ngala kando re tu ba duwa so kwa lugwe za te umbe za na efun wa nzu na kacha ga waza wo afe labari fila de anabi musa farauna ga anabi musa na yiki kata wo pa na waza wo zewu israeli wo kai kibiti a kibiti wo to alan to awaga da bagin da ciman shifa da ya annabi ɗan eh, fir'auna wani mini bi annabi musa amma wani latuwa nga bici bi ba annabi musa ga waye da da abɔ ya ani ga yawo daga ga wato gwa ala yawo annabi musa jiya she madiyan eh, ya jiya annabi shu'aib har ne na ja kowa da to ni da yi to nan waye shi na ga su ko la aya na shi su ko ga gaba abu na yawo yama fari tukuna annabi shu'aibu layu nula kanda bayuna so ko zan musa ki dango bo ma tilka bi yaminik ki dango alo kala iya asaya ga tsukuyan wuyo so ko la ju gan don don so fe ke ga ga tawakkalu alayya wa awshu bi'a ala ganai wa liya fiha makharibun ukhra su ko gato alkiya ya musa a tukun ci ya cici fa'ida iya turbanu mubin na ya tuku cici na tukun ci an e je ewa na wacci na wani ke je bashi annabi musa sudan su ko ga la ta haf na la ya hafu ladayya al-mursalu zandoro na iya tutunan gadan bayi boye da su diye a agwa su tukun nan anabi musa ke lawa su tsuku-tsuku ke ayi magwa su yi wannan yawa ke ayi tsuku be ugani ni da wana min aya na wala da wufar auna da bana mi ke fir'auna ya gotika wa gatuwa ga wa bebe aya ne ba ci wa dumam ya da kala eh alakiyo alaji yubika eh alaji bika laye gwaye we olologun lukwanta tobo oga wo tiya nga aje aske wa aske wọn tsi na wọn ayi nga lamɔ ba wa fe le ba kpakpe aske ba wọn tsi ga nga ato ngu ya aske wa fe liwe man zi ga nga nasara de san tse de telescope ade yin de tse ga telescope aga lewu ba ye ba ne wọn tsi ga lo kpatu na ngu di ba wa fe liwe daga ba aga ga di dalili ŋu tsɛn. ndago ki ngo ndago ba nan na wato ko wake da ba fir'aun annabi musa ga mai sudan fir'auna ya zuwa na duwe gwadin kwaniyo gotika amma ya mi zabaci na a pambaci ya daga gana ya bana tin ta wuto so ko fanya ga ya mi nya mi gaga balla balla balla cewa ga so koyewa ga wa biyo ga zimma la pa ba cin ga aruna anabi aro na ya gimi na ula pambaci so ko to iza ba abu ba ba ya lo ba fir'auna to nga su wa ga wa ga ga wala kad ansalna musa bi ayatina ila fir'aun hakika wallahi la tutuda nabi musa lo bayan fir'aun bi ayayen yi mu mu'jiza jo wa wa malaihi gani da jama'in shi ngai ba fadi jo fa qala annabi musa tuba fir'auna ne mun ga inni rasulu rabbil alamin miyani tuchimiyo nye ba to kin abato ba ba baga butwa be fir'auna bana e kan kanga fir'auna fe wasa sati ta ga mbabon na da dana na zame ya ge ya finan wuyo annabi musa kakiya isa ya bai firawuna nan ga rasulu rabbil alami ya tuna kpali ta kpata nan uji waya su ko ba ayatina idza hum minha yadhakun lokacin annabi Musa bai Fir'auna ya gani da aya ji na tsoci na abba ga bakke dai gide gi babu sura da ci bo wa du ballo annabi Musa tuba Fir'auna mu ci gaga me tuya rabbil alamin mi tuci rabbil alamin na mu da dalili yawa annabi Musa tuku ya ci shi wa je yi ga nan na gai dalilin basiri wai ji dana magayin na to me de za na je majiga wani ila fushi ila ya shi? wai wa be ma ko za na je ji siri na bi wuce ke yi bangare kayan to an alayi ala nabi musa da be ya gani da aya ya na. dana idza hum minha yadhakun ya e tamam abai na na kawas ɛda yi fi na na mayan maga wana lati ku cici aje kawas o don gaye aya yin soko soko ga وما ci gawa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiya wa akhadnahum bil azabi la'allahum yarji'un so kwaye matoya lanwa ibana mutan me zaga gaskiya ta wu matsaya amma so kwaye matoya so kwafe la aya aya shi da ya kendo da suratul araf gan bebe a gani be aya argutwani kaakan mu mɔfɔsɔlat wọn ti fɔ yi ni soko kube a kaakan tó ti fɛ kube o nyɛma fari a bɛ sisisi ezi gbata yɛ boro wa di space ka di dza tso boro a dana a ji damuwa a bɛ a ima wa musa wọn ta soko goya yi a daga na soko yi na yi wọn na fara aw na. waje waya yana iga da ba musa ba ne jiwa wasu ku ga ci yayi a dada musa ya musa uzuri da na dai na dana annabi musa ga so kwaye me tsoro na fanani a watan a tubaji so ko fa bayani boro ala ke a ke jiji be a bayaje ba da yana ke tubale na ga ade to a shefar auna nga maya ŋu sokoke beji be wa ŋa kummal kokota ŋun le tɔ pantora a jiji ni be ja a ke da ba anabi musa ya musa ike yi na nani ta sokoko ya yi fa adi na firawuna ji ya yi wana anabi musa kiya sokoton wa fa tun aya mu ci ga soko ya gaba wannan

ga annabi ne yayi wa inna la la yufli lil zalim hatta idza akhazahu lam yuflitu so kwa du fe to maya zame tibina ku wa jimwana so kwa fe patai har be kan na to ci ga bi wanda tangi ubona so kwa yauya sana statarjuhum min haisu la ya'lam so kwa du fe pataya za ina ga ba kwata ga waje ne ga banza na ba kwata ga ga Allah na fe ga amma fo na tso cha ga wa wo na wa ya wo da inna qaidi mati wa ma nurihi min aya illa hiya akbaru min ukhtiha ayan doro ne fi labe ya ka kai da anana adin doro ne ya labe ruwa na re shege na be na bitu na ke wace gana ila da yale su kuma kira yi jiracin na allaban yarji'o ya kwa shefan a ga tsusuko ndora na iga labin na na iga alama ci da na ke ta ce wucin wa halina bin azar azab yaji e ce nwa bi azaba shi ka ka ka ka na na jinana na na jinana la'allahum yarji'u ẹ̀kọ́ àṣẹbáyé ẹ̀kọ́ náà ń lo chika nínú ẹ̀ náà zaba yá àzàbà ń dẹ̀bà yìí bẹ́ẹ̀ náà yẹn náà bá wà Aga da annabi musa a a ya ayyuha sahiru ya wanda ya mace ngale aga ga ya ayyuha rasulullahi ko rasul rabbil alamin a ya ayyuha sahiru ya wanda ya mace ka kalma wacce wato di kalma yan hoya na yi ga na batso ga inni rasulu rabbil alamin yama bai yi bane a ya ayyuha sahiru ya wanda ya mace idu lana rabbaka ba to ciwa duwa yayi wa be to ciwa yayi bima ahida indaka yena to ci jale kawli ya wai dabu bona yana su ko jale kawli be wai ganwa jiya wana e bana nabi musa ga ga ga lo matsalan dondo mo ga ta su ko ngwa fa mo ga ba su ko wa duwa wa go a ga to istijaba wuce na su ko jiya wana wace alkawali kane wa bobe su kwena abayayi a zaben na lokiya inna lallai na la muhtadun akika ga dibawo wani ga aduwa bayayi ba ne a zaben na da dana ci Allah kiya bo iga mi tuwe iga ya gaji ne wai to amma daga caba musa kere ga ne yanzu ya bana ngai ga ganshi ya titumba a yi sunna na yi a gan ayyu as-sahiru ya wanda ya mace ede wulana bayan ba su koyayi toci yawe ake ga toci ya ede wulana rabbaka ba toci wa yayi bima ahida indaka yenu la alqawli takanin wa biwayna ya bana annabi muhammad ji tabbata da na yayi ga annabawa tucin dondo de aduwa na toci lamun cile ga ba wa gona àmọ́ wọn muhammadu ayé wọn tsɔka efo kiyama wọn lé wọn fẹ́ wa tún yà lóma wọn tuchin doro bɛ na di aduwa na ba yà lóma yi kami na bɛ alo fi matsala wani soko ma go àmọ́ wọn muhammadu abayé wọn yà se efo kiyama nga yi shefa egwa na wọn yà tán yà lóma yi ga fa bɛ ayi ebi wula na rabaka bima aina indaka. innana lamuhtadu lalle iga iga gbawe lalle iga mi tu sokoyan we iga ga me fir'auni soko gan falamma kashafna anhum al'adab ila hum yanqudun falamma kashafna anhum al'azab to ci ga lokacin ibe lilakiya bodan azaba wuciya na yana ji ma har kutuwani da hannun kakayi nan kamin igan don dola kiya boya nan iza hum yan kufur waliyaye alkawali na lada nabi musa ga inna la muhtaduna na a ake dada je na fitu na a ji ma ni da nabi musa ba a ji da duni ba a ga ganyen wani ma kan doro ne ba yi ba nan a ci ba anabi musa na ga alikawalin na shi da anabi musa ama daga ya e ju bayi ba wucin a fe lo alikawalin wuciya to a ci ga zawangi kan dora na zawangi ga lo da ali na wule ga wanda za an do abu da nan kan ga wa ki su koyi amma un ga lo lo su ko ciki aba gwaji ube un ga su ko bata she za mini ibo su kwai da mini za degi wucin ga فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه تجري من تحتي أفلا تبصرون الله أكبر ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون na fir'auna belle ga gan e ato sako ya nabi musa la sheba e bane da fe yi ba nabi musa lo na fir'auna belle ga gan e gunna wa ba mu to mulkin wa duna wa uzama uza cinwa ci cinwa ci yake biti wa yi dandaji wọn yi miti wọn ya miti na wọn gabe anyi egi doji na na yi na wọn abe gabe ga muliki na biya ya yi la ki wọnyi ji bi wọn mgbe edue n'ilu banu nwachitu na nga mi firao na ga alawa je ya da emi mi bo amuje mi ga sawu fu da mi ụmụ umada mike waga tu kata fitia ya mi mi mlu chosama ima jiwo kashi jiwa aga ojiwo to kila ikie la na kaw ide mataki na iga labi egina na kamina annabi musa ya ci gamu yi tucina fir'auna ya ga alam alam eh, قال ألم نربك نعم وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين نعم وقال ويدي ويدي فرعون قال wani idan ta ci bai fi ba zakan boye na inda gi zakan ji waya wace da ta ci bai ɗaya na yi nga wa bai jaba shi ba nga wa ya shi tucewa babu wadda tuci ka kai diyanbo na da fir'aun ba ga fir'aun na fai tami na nunsa nunsa yi fi kaumi na ji da ta cinye jama'in wuce wani kawala wuce ce ga ya kaumi ya yi edo cinye jama'in mishi nunsa nunsa yi alaisa ni mulku misra a shan mulki misra daga banu cada banu zo na wujin gwami fir'aun na budan waje min mulkiya wa bata na to ciga lillahi mulku samawati wal ard mulkiyan sama to kin bata su kuma yau kaga lando ciyawe adela lamma ho ne to wuci na ma lamma ho cile na ke daji da su da daji a mulki su kobe e bana kando ciwa ji to wuce to foro na waje mulkin hawajan kiwajan amma su ko wai yi na yana adayen da ci un bawaye un a, wa goji to kafiri kafire lauji ibada na kafir ga wa jana emina kafir ga wa latu na kwana wace ya titaci man amila saliha fali nafsi wa man asa asa'a fa alayha wace ba ibada Ama amma ka hariya ya tuwa cin da ci dabon a, wa goji Oshibanda ban da ana welele kashi wailele wailele kashi wailele to mulki ya soko bula gun odona e bona un soko la ta khuzu sinatun wala naw igbe wen lo ba soko a cha gaga ele utwa ama we we ta igbe o ma elele kashi wailele won chi ni ni na soko waji dole un ba un ba wa agoji kashi ya wale ani ga zada na kafiri wa lila ele to ka wale a ki aje patan do ci a ci ga mini mulkiya tuwocho wa tabatan kashi wa tabatan so ko tabatan yan dole su koya ya batan to yaje fi bon bawe won bawaya wa gaji Allah to ci ga wana da fir'aunin fi qaumi qala ya qaumi alaysa mulku misra ashoje mulki ya misra ne wai buda zana bai gala wuna igu ana bai gala lugwa Ebe igu lugwa e bane na firawna fe gaya mulki na don mu ga mu de de ajan kashi mu de jan ku de na mulki na ga Yan ci na waji da wani wa gaga tutuwa na tutuwa biya amma ba su kwaɓe to fir'auna ga wa azil anharu tajri min tahti omalle eduna je jedane aga eduguni unda ta ko emi unda ki misira pata fir'auna ga lawan je yin ni huda ni wani nga wen piyo nga wa azil anar yele edunajie e tajiri ejeje min tati data koya kata pitin bwa kata pitin kina edu icheje data ko ma fly over ji edu iche ko kata pitin ko nga tinya kan de tufe chi nuale man da chi ga Ala ịsa a vi il Wa a vi il alharu tajiri ịmị ato A tụrụ je nwaleye jedananar kawe ihe bee lum dazọ ka a ti maa na kagoe yi u bee lum dazọ. A dị sọ abanayi nye u fasara ati na. Kagoe nye u bee lum dazọ. Ne ewa ibu dọ. Bana abanye na eya ekuro. A pali أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد بي الله أكبر فراونا أنا أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين firawun ne ya ga bal ma'ana an wuce ba wai bal ya gwage ga na mai ga yayi nan ana mi fir'auna khairu min jala khairi ga min hada zana gidan ga annabi Musa fir'auna ga wuce ala khairi ga daga ba ga wuce ga wa fe e bana man kana ana falaysa uwa man qala ana falaysa lana ga ye gan ya na a guyin da wasu da ba ma dai na wai na dakiya lana yi bata na ya e gbaga ai ai e le ga yi to amma wanda da tun zai lagwaje ba yi mi to mu finish ya na da bana mu sami no finish am bal ana khairun mijala kai daga min hada zana gidana nan allazi zanen wai uwa muhim wai za gugu toci talaka da yanda za gugu dewa wuce kagwa na yaya yaga soja ya hun ba na hun gabe jiki ne ga ganwe tuciya rabbul alami daga ya kwa kici ko wala ya qadi yubin mini sifa anabi anabi musa na firauna jiwe na nga anabi musa ọtọma ega ntọtọ ba na wa gbee na ega ya anabi musa tia wọn de wọn jẹ kọkpara wọn ma gaga ẹba na firauna sọkwa ji ilili da ikima ewie gaba kai da jiya toci na to anabi musa zuma na eh ato anabi musa wa da gike da gifrauna bufa bee gani su ebana firawuna mu magagan kafiri na ke yi doji na lamrus lamrus na anabi ibrahim lokaro da yana mutu magagan dana anabi ibrahim tiya ci ga tsociyan wugaye so kwaye oko to me da zarayi mai e wuza nuka su kuma e wuza mai e da zarayi mi ce wuza mai mai da zarayi anabi ibrahim ga ke waya wuza wuna ke ma waya dan zara rayi na mu ga da prison yan wi ba nan mun waza yafi na za na ga ke ga su watiya na ko za na ga ke ga yina watiya na ala za mu cin aya ala za mu cin awu za na tuye ga da su ga tiya prison bona kuma yina ga wuya na ne ba fabu don ga lawan awu wa za mu ci wani da wani zana mai tuye ga ba ne ya shi nga ke wa tiya na alawa ya wa ya zamu ci dan rai so ko fe ji wa nabi ibrahim ga e tuye ya ti bi shamsi min al mashriq fati bi a min al maghrib me daji e bana wa ga wa da e me ko shi dun e tiya e zana shi prison boda nan ga lokacin ya

ana khairun min haza min ke gan dannani alladhi huwa muhit na yi zagogon yi talaka nan wala ya kabi bi e gan wuto matiya alkin da mai gagan dalla dalla dalla na ya e gan wutiya su ko gan walaula ci ga falaula ulkiya lai aswiratun min za'abin aw jaa ma'ahu malak mala'ikatun muqtarini nana ya ga fir'auna ta su wega ngato na anabi musa to gan to ciwon su kona nyana yi fata anabi musa na dudu gicu tatibo yadda a afejan nabi to tuwo mana a ga yana da wani wani dole ya cuta tibo to laula ulki alai aswira e kila cha la e fi wa bayi karawuhi kila cha la de awon ayon wo mo imi zabi a tawon to daga golo soko lauyi wun lo ya alama ge e e, e tu o to tu en soko e bana en tu e tu en ba ga ife jan alfari be yin ga don o ga chin wa farao ne le karawun ne ya shiu won e góòlù bẹ azọrọfẹ bẹ lulu yi yàá tọn yẹn na e fi la yẹn adi múlíkì kankan dán ẹyẹn wọ yẹn wọ kọyì àdá lè màmá kì yẹ yí fáadà àbò tán dàáyé wọn tún ti sèkó náà yẹ kí ló ń jẹ àdé àsúrè tó nàjà yọ wọn àdé efim efimwa nàjà yọ wọn mọ ojú èmi ń zàábì àtọwọn àtọmí nìyẹn góòlù àwọn kó kọmọkàn dé wọn kyàn. jama'u almala'ika wun da mala'ika na ya fe pauza na kendo mi ga da zabani soja shi dana gwalo to gwafi igboro su mai pamina kina wuce a da mala'ika ya fe pawa yau ni firawun gbidan mokutari ne na shiga abu ta ba biyu kan dondo a gabi wuya a fe tuna amma anabi musa bai anabi haruna gauki kan doro na ga abin na ga ita ban babu babu soja kone ya pana don ama yi malaika ba bɔ atɔn ahyɛ yɛ nu deɛ ba titɔn wɔn ti tu kya sɔkɔ gan. fir'aun da fasta hafa kaumahu wa kaliya jama'in yi bata wunde ladaki kendo hankala pe aga wance kale na wunde control a tun doro da tunani lo ba annabi musa da daga nu chabe an ga ga alaysa li mulku misra wa hadhihi la anhar tajri min tati afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa muhim wa la yaqadu yubin فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء ماء الملائكة مقترنين ato wuja wuja nana shi gana beken da fir'auna ko ko gifiuna wa an kalli jama'in shi ladaki wa di an wa an kala da di fa tawo ami atu aga lalle annabi Musa so kuji so kwa wa wagai so ko innahum kanu qauman fasiki so ko ga lalle ele jama'in fir'auna je afe ezajayo eza fasiki eza parna sokwa gan. falamma asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in. afe loya be kafirinci fe loya be kafirinci sokwa ga falamma asafuna intaqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in. kamina ga abai su ko wan wugan shayi shan guda iyakan da bana su ko ya ji fushi da mini ya ji su ko ya ji fushi eh wala ta ga fatiha babun ga gairu al maghdubi alaihi wala dallin ban be za na yi su kwa shan guda yana a ji fushi da yana mun ce ugwa ga kiyo su ko ji fushi to ce kamina bai yawuna a ca ayi ji fushi be kabo yana in takamna in can zaba beya in waganci in gaba e gaba ya zaba mini mini abo mu ji bata fagara kanawu na ji ji fushi be in bata da wani na iya gbi wọn ajima ina bata e gaba baki abo shi ogalo sura ndoci gbaye kamina aye ganyan eh enyan ma wallahi wa bemi mi bi aji fara tsakani fir'auna bi annabi musa ari fawunci na mai zodana fawunci ka asiya bintu mazahi na yi miya fir'auna na fawunci guji ne bi annabi musa izagi wuci na fara fir'auna na, nga wa biga izagi wuci ga nga save nga su kwa fesara cici save annabi musa fago e bana ya dana nuwa je kpati bi ba emi firawo nana afe kudu kpati dana kpati dana ki agadan do aki ma she tuga tiya nko kpata she firawo na bɛ tiya na a ce ki aga egi ba agi magumbo ni na ye waza na ina waye waza wuna na cike jebelu wayi da sauki zagi wuce ga la taqtulu e ga wuma asa an yanfa yanfa'ana aw na nattakhizahu walada kanga da damuwa ya yi obe firawun adiya e ga wunna ma na na jina ya wuna in jiwa wani na da ji amfani to man shiga a sa an yamfa a nan yi zagi wuci ga fogana mun ga bello tun biyu wuce yi ma ni jigar da anabi musa galazan dodo ga tutan fai gbe na wada annabi ga bi mala'ikan da ciye za a ga yi suna aminu yawo kan doro na waga gaga caji kpade da ga wuce na yana su kwa jin gada ma wani bena waga ebma fayo na waga a sa an yan fa'ana lole auna ta hizahu walada su kuma bai amfani layi a siya ga be annabi musa to na ji ma ne zo na sa'aratun na jigai e mace ne kubena kpata imani jigar da annabi musa ga ya yi imani jibiyoyi kabla an azana lakum kafin min jizini yayi nan inna wula kabiru kuma lade alama kuma sir a shan gai nusa na wuye mano daga na mai gai ya gima makaranta wa kira ya bai shi burin boye gbamiyo da kya ci nga ya jan zaba a ga fakti ma anta qad ina ga ji na ji Eh, hukunci na ga ba kpata na wayi shi babu nga ala ala bi wa fosa jan azaba da iri iri ari bi kamin be a ke ga asi a je be <clears throat> annabi musa man ji be ko ba gu be a ke ya mafari tun daga fana mai da hananan asiya ma shifa da ofe a ga asiya mini wula kan wunji ya dadu ibe nga mai ya ndi ya firawun ki jo ga nda je dadu ibe firawun wala ji, na wa jinaji wala pata na asi alami no je dadu ibe wato ko malami no je da ma gumbe woro a ga da wa kangare guni wani shigi bicita wani shigi bicita wani shigi ewa wani shigi wa wọn ca asi agwọ babo a ya ewu kan babo abiju kan babo wọn ci ganyen na wọ la kame da anana e na ga gi wọn wọn ce da wani ala alagun na wọn ajuju yi wọn fẹ pa wọn alifara jugu asi aga tọsu de ni ma ji da. waje da ga waje da asiya ke kuma mai nan gan annabi musa magan wo magaba ga ana khairun min aza ga annabi musa magan we o maga na koji ni firawuna ga da de be taku katwe ala lato daga nama asiya fe be firawuna makiza no ina ju wani. ga rabbi ibnili indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali kangu be basu ko aduwa ban su ko tuye mi ami be mi aljanna ngole ato kandoro na oga fe su ko na wa fe waye wa te su ko ike wa su ko jitile su ko ba o ba wa feyi wo da mu ga le iza gi de cha la gi mini wo sun chi na ji gina nga afe wo ya ba afe wo ba ke ji iza ya ba we e ba wo ga afe ke ji ba ya we anda cha wo ga wala ji ba ji cha mi ko chi ge ji a a ali be bochi e ti e ba gungu je kan yu za wacce mini wacce wala mace ga ya bawa kan don da na mai zagi ga ya eh, yi malana ya eh, mala dabo mutum inda matsayi na ga tu mala to imani gobe za an yi na wa ta imani da wa ta su gobe ko last week ya ya be mi ya ya won ya mutum ya to news o state abokin ya kuta ẹ ẹwùn ẹwùn bẹ ẹwùn bẹ ẹwùn bá dé tùdọ̀gbọ̀ etí la làdìdì wọn tí a yí na pátá ogun tó ogun ni lóògùn tó àná la wọn yìí ta wàá ní ká kúrò bi wàláyé tẹ̀lá. mi ò yọ ká ṣe nà wọ́n lè gbọ́dọ̀ àrùn wọn yìí máa ń gbọ́dọ̀ sàkó. tó bàbá àti àgbẹ̀ sòkó túkàtà àmì dàlí jẹ́ náà. wannan jini wa mawabeni wa min fir'auna da zuwa fir'auna wa amali ito tuna wa ruwa lobe ne ta kuna wa lata ni da nan a ga kafin lata kun so ta asiya na su kwara yi gwadu na kulle wala gani da bayi bayan ta kun ciya wannan jini min alƙaumi zoni kuma fara ma asafuna lokacin asajina annabi musa da turu yana ji ji malibe ne ci kira na mai ne tiya misra ila misri ya fir'aun a ce tiya ya e wala alayya ya e duma da bana kace tuna fir'aun na bero ga ne musa tiya no ga yayina ya bi cila la dan wani bare ga kini ga lawo ya nyu baba to do ma do na ya lo ga ni tuto ni to soja ni ake kuwa shi ake to anabi musa yi anabi musa yi la ye afe wo ibukun eje maa farawo ne damuwa de bi anabi musa yi wọn ti yẹ tita akyi wọn rẹ amanya aluma na yi labi tu wọn so ibana anabi musa de eki ne ge yẹn na soko ka na wọn akyi de wọn na ka wọn akyi ga akyi yẹn na soko ka na akyi a abe tuba eduna anabi musa alo damuwa. su musa an jiga damuwa idrib bi a su a kalbaha la tukuna da goma mai mujiza da lauje du annabi musa ya lauje du fanfalaka ya dufe kemi su kwaga wagalle bangaren ye. wa ga patio na wacina annabi musa kai gwa Brown ya tunanin ba kai yi ga ya dufe mi yau ya dufe mi ya gina ya e gada sùgbọ́n agara kanáwó ajimaye atọ́fẹ́ kumina bẹ́ẹ̀ náà fi adama ètú atachi àtìtú ọ̀tí fẹ́ rẹ̀ ba. mo ti ka agara kanáwó ajimaye ìyá jẹ̀mọ́ ẹ̀ fara ọ̀nà ìbáàdà tuntun ìyá yìí àmà tó ọ̀tí ga àlìyé wọn mọ̀ nínú jí kàbí bàdàmíkà lẹ́tà fir'auna da ti a ta yawa tiya ya yi na su kwaji yuna yawa tiya na gabacu arba'in na ta yi nujina wa ba da misra wanda kaya mu a niwe da niwe mu fiye da gabatu gabatu ta kuma yuro ebe ki ba su kore mun fi ayi ya zane jabi su ma etina ga ka bata na wa kuma ji zane ci da ana karshen magana le masu ko bata wa kwai firawuna karshen wacce nan e bulu fi ayin laziyo le man kala faka da ne ga dubu su mai firawuna su ba firawuna zuwa ci ba وجعلناه جثما يفرعون ليلة سلفا لديه شيطانا ashi da ya jama'a annabi muhammad gara ita ce ba za da wa matsalan amma la ta kwatanci na annabi adila cici ya jama'in shi na zana ga ji imani na waloji zana a ji hannun wuci gaba da kafirci ai ba hali a tutsun wani zan dundoye zana ji ji imani na yana su kwaji bayan da dana zamani fir'auna zana ji majiya na yana su kwabe ji yana da dana zamani fir'auna wani fi kwatanci ya bana kan dondo na ga yalla misali ciciya wani one out of two gama yawo e ma wala go su misalin na wani je lesu yawo na waga adda zan yi rayuwa ko kuma wala ignore wala jugubo wala wala feles yawo na wa ji amfani wa waga ji asara kamina asara dai biya wani ta amma ji kutunci wuciya ne gani kan ga mai fabu malani sokɔ alayi da wucɔn sokɔ kan wulu fe masalan lil akhiri ya za karshe na jabe nan ga yi yau sokɔ kan ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون توجد فلما ولما ضرب مثل ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون a ga ayan nan wanci ce baya annabi muhammad eh, lokaci na a jama'a annabi ji annabi fi'il la misali ya annabi isa ya to ade ba yindoci a umbe nga gomi da annabi muhammad etiya eh, misali na annabi ya nya ato annabi isa da anana nga yi Ah, e suna banyewu ci gan Abdullah ibn Zubairi. Abdullah ibn Zubairi. Awun be aje, n'ube aje nso abuwa guzu ma oun be aje musulmi. Amma Kamilu Ulamu Musulunci na na-afi, n'ube ba hannabi ngana wa yala misali hannabi Isa be yayi na? Ha? Asha, nwajin hannabi Isa na nga yahudu ife nwa a aya ci be zo kafi aya no ci na ga innakum wa ma na min dunillahi hasibu jahannam so ko ga patai kafiri to ne ya jibuta ya ga kuti da anana ya ga aje ma matu ya jahannam ba ga abdullahi ibn zubairin nan inda <clears throat> bai nga na bi muhammadu ga aya na na ci da na khasan lana na li ali atina na li jami'il umam in baya na ci da na eti bo kawo su cha to kuti yi kashi ba ta ya luma na shi gobe to ba tsoro na ga su koyi gaga hasu bu na mu yoyo annabi ga huwa lakum wa li ali atikum wa jami'il umam lalle aya na ci da na wuya ya ye ya to na shi buran boyi na ce kuti na to kuti ya to to aluma na ji goga ba co yo bata na ya ga ya ci matuya jahannam ba ga abdullahi bin zubairin na ga hasamtuka wa rabbi kaba annabi mai asun bewai mai gobe bewai mai shekuti gani da ya kaba anabi gbẹtọ mẹ mẹ mẹ jisiri kii emi wa gbọbẹ mi yẹn wuna nga alaysa nasara ya'buduna al-masiha asha nasara yi aji bota ya anabi isa wal yahudu uzaira yahudu yi ama fe ji bota uzair wa banu malih al-malaika jama'a malih jama'a fe ji bota malaika a sha za wuce a za a fi ga e ken da ga tuwalu mana ji ko da ana a za a fi ga da na iya ya daji i a fi famake ba bayan to kuti ji yara fi na bayan annabi susu wa sakata annabi sallallahu alaihi annabi susu wa fariyal qaum jama'i fi mani a fi fai ma fi fu a ga kai bagin na annabi na lara kito an da yanu gabe na kimala annabi ga yan da ma yantiqu anil hawa in huwa illa wayun yuha annabi daga na su ko gana ya daga na masu kula Allah ya jen doro yunu ga yauna na annabi susu aga ko hudi agin na gudu yana elu yesu son yi shi kawai su ga ya dana su kwafe chayan nabi annabi Muhammad ga walamma duriba ابن مريم مثلا إذا قومك منهم يصدون كمنا توشي بلا misali da ya aluma ya waje nya egiye maryama na bi isa na eh ne na jama'i jibiwi be na bai karshana jama'i wa na bi jafe faye ga wuce ga pa misali na su kula bayanu ke aje ɗayan ciya aje ciya su kuga ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وقالوا أذا أآلهتنا خير أم هو in ba kuti na yayin mu da hannana mu ga jan alakai da ga kashi anabi isa ya waka biga e, annabi isa mu ga jan alakai da ga kashi kuti na yayin mu da hannana e bana waga to kuti a yi bata hasu mu ja annama ayo to nabi isa ganin bai kuti na yayin mu da hannana zai jan alakai da ga e bi a to anabi muhammadu so ko zama darabu laka illa jadala kotonci ne lace giwa ga danana alu lada a face a daiwa ga a gini da wai ya zana a gogana alamu ya na lake zana a gogana ya na kan do na ga ji bayanin wa fi ha in ga ma ni ga zana a gogana kawo ga dai wace ji hankali ne ran gani ga baban gani to wa gwa ga ina waye wa ga wa ga wa gwa Gala waye wa bebe misali be gando ci so ko ya ga ma darabu ulaka illa jadala iri kwatanci ne la gi wa ga ko ku kuti a ji gai za wange ka sha annabi Musa annabi Isa da nan eh eh gannan eh gannan ko ci ayo a gwa ga waya balun qaumun khasimun amma jama'a jayo na yi rikici da bayan saran yawa na bi muhammad e eh, ga ji rikici da wani irin doro e waje kusuma da wani a sun da wani e ti gaskiya na wabe bai dana su ko ga allah wa akbar ci ga in huwa annabi isa ne biga da anan ufiya illa abdun wuji so yo mini wuji jo na gyo ga ga a ali atuna khairun amhu kuti ji ga jan alkhairin ga ge ga kashi annabi isa e bana yide de bayani ga an wa annabi isa ga yi soko to wa mai ga ni ga to yi to to kutiji ya dana to a shan ya ci to jama'a jin wa nabi isa nan to annabi isa to a dana wani bana da la fikra tiyane ele ga ga ala nabi isa la gube kutiji a na yin kutiya ci na la gube jama'a nabi isa na jin mu ne a kuma jace ga ya sun ga su kwaye ga irin kwatanci na lacici a wadana na alu lachicha wa ga gimi be wai ke ya fie ma be ba wa bi muhammad amma ya je ga in huwa ai ma huwa isa anabi isa fiya illa abdun mure wuji ana amna alai ima torani mai wai litafi na ilayu ya injilu na wajalna masalan imula fi kwatanci libani isra'il ya jama'a bani isra'ila wọn ga yi zana ya lafe kotun ciya na E! kacce wuji gan bani isra'ila ji a kana ma ga wuna wuji da ben wuciya amma idan lura da misali ya yi kwan kale yuji nye na yi ji yi na amma ya kuna da lura na yi kai to a ci gaba na adama jiyo kan doro na ga hunta da na ya wazo ce ji wazi na da na jawo wazi wane la ga wuta wakici ga wuta ina yi fi bona yi be wazi waje ya bo su ko amma ga yana na be na wada na latwa dau e bona ba we wazo a ki pe ina yi mafi bo abe abo be abe agbagbere ke gan to ndala wuti na gupa ke gauto o kudo soza o maga ke sun guje ba kau ga to fahimta wuce ken do man ganyo na muga da yu ga wanda ya can ga malatuwa ci ga man badala o ba da ma sami'au fa inna ma ismu zan dondo na ga wo nga nga ye wasan la dan ye wa wana zuma na wo wa ngina ti do je na le fie ba je on ti tatu misali a aga zan dondo na ga jina fila raka ku bala jina wa delada misali me gori wace da da gangan a ga na fila raka ni buba magan wace ga ganni zanen wadana na ebe na na ga kan do ci da na to wo ga na san ya na wa ya to ga da na ke san yu na san san eh u bi makanta ma wada san ya won gbanza won ci ya wu ga wo to na san na ci an na ki be tu lo be ni be ni be ni ta won fe lo le to le won ta ti wo bo ebe na o san ya won ala pa ja won e ko kuma hawo cowo a ga guba guba maga ya alkhairi amma daga na waje nan waya nan wanda uje ba na fila guba ga ga ji ma mai yi do makanto su ba ga gucu guba ma ga amma wani wagon wula gutu lulu wani da na ga wani luketi uje ba laifin ya gaga wuce mutaciwo mini ba ko ya na ga yi ba a cibe ga Manga ga kulwa Allah na ji na gya ko ba ga ji kulwa ari man do ce na ke da kanta ya man yani wazin mu eh wai da wai da wai da wai da ga ga ti ga wuce ba ga a ga mujahidu ga a ga ji kulwa Allah mu a ci ga ga ga to wazin mu yi ma su so sai ga bayani ga ni rajimun bil ghaib eh zan do ci kiyamo wọn ji laifin to a laulo na ma laifin ya danwa ga a na káwọn ya ci ń lóra ayé wọn tún pọ̀ ọ̀hún ọdẹ kásẹ̀tì mú sí ìwé ètò lábẹ́ wúwo sọ́kọ́ dìé tó pa láàyè náà hàn kù ẹ̀ ṣẹ̀nán lọ́kọ́mẹ̀ àlà ànlá tàdìlù ẹ̀ẹ́dìlù na na kwa ga ga wucin bambe na nabi ladabi ga zannu bil mu'minina khaira idan na wo a ci na in wa ji can wo wo gi daga ba a ai ji kan gujo na ku ba fiye ko a ci ma gun wo wo gi dole ka sai tuci kamina wo guji tabbata na wace ake ji alkhairi na tati wuce wana won ji spika wa gwa wuda bi a ah, akar makallawa ilimi tati t'ilimi, ani ga mi waaga o oh, be ilimi soko guma ye yen kaca ma ladan ye kaca ale kɔnɔ mi mala umaru na jɛn ajɛlen ta ko asana mala se, ilo kacha awami mi mi kanga mi da kaca a ce aji ji sallah an na a kasuro aji a sallah a soro na a kasuro ba yinda ci da wani ne ji makanta manjo nga waju feda ku ga yaman to en ule ya ga ga yaman ga ah o ma ja ga mala o boro ci zalo e ya e dan e dan ji u be yuna kasu ba ji wani manga wani o ga na wa mi su watan wa mi su mai ga ule wa mi su watan anaji ta shi ni bona ka ga ga ga ga ga de be no ichi de ina ṣe bá ná ẹ̀yàn mú ale o ọdẹ lódò agábẹ́ ń pa mú tí mi rà jẹ́ àná ìdẹ́ ìnàkí ṣe pálọ̀ mọ́ ètò náà rà á ìsà mi ìsà ṣẹ́ ẹ̀ o ìsà àgẹ́ ẹ̀bẹ̀bẹ̀ yìí nìní wọn lọ sẹ́nu wọ́n lè kálímà ẹ̀bẹ̀bẹ̀ yìí nìní akan kalla yin miki cibiyo aga ah, sallah na yaji na yin zuru raka guba asuru raka guba e bayyana mai gbano a ga she za ga da za ta gumeli shi ba be gudu te imam ba kacha be bi da gumeli shi ba be gudu ta malo sai ni ga shew amma ku da bulugo ga me di da za to meli guta maji kasuru bai to ngama madeni wadaga digangaji ngoba gato wani ugana meyo mele gudda wato a gashin da na da daga gano loji ka zaba abuna wajin su kaso bulugu ne ya wufan don da na masu ne ga yi ga wani biyu shi la bulugu ne a ɗaya biyu umarci na gani salasatu a muyali fondoro ma manyan luwu amma an kalin wawa amma fogon a yi limiti to yi ga a dadoji na dadoji ke a ta sauki amma aske na sokwa ji ya wuna wanci gaga na me ga wuta me luwa me yi ya da wani kawai magani shi sokwa ga ga wani ya mana kan da ce tuna ruwa ya gana ga zuma ya majaji wuce babu wata mu waje wazo mu ga ke la zan da ci biyo so ezo gaga me yuga lino to ci ga madara wajalna wajalna matan li bani isra'il ina la fi kutanci ya bani isra'ila walau na sha ko da yan ga bai ba la ja'alna minkum mala'ika iya be a tubbi mala'ika ji ta jiye bu kendo ya waga ajan ya nabi eh a a da yi mala'ika tutufe wajen nabi nga yi ba iya tu malaika fi ebo na yi tu malaika fi za jimi ne ebo amuji kpate ya tu cindoro na ebe na sokwe tu malaika yi ani ga aje ani ga aje a ce wuya yi to nga bayi ba la ja'alna minkum malaika sa shi mi ne yi ga aje malaika fil ardi ke cikin bo a fe ta za amma kendo nu dai ne mi mo ga ya ji na ga da wannan malaika ya ya bangare ni jino ya ya bangaren ni ya to a ya bangaren ni an da sun ta cikin a ba ya khalifun a to ma fe madoji a fe goji fen da madoji ina na a wa ya ji malaka ita cikin a to a fe goji na na manana na na manana ken da madoji na e bana kai ba bi mabwa na to fe ato sara tiya ebo da yije na keyu cibo da fo na ga bawuna da yije azuwa ana yi sa abu ina na babu adam ana yi sa bida na babu adam bata sun wuce amma ebo na wane wane ma wane wane ma wane wane ga launci ke yi bu a ci gama ito a ke lugo to su koga wa bai ba kendo ta yi mai gama malaika ta tufe na ijin wo amma jijiye su ko wala kiri bin zawan su ko gan Allah akbar to ciga wa innahu lalle annabi Isa la ilmun wataminiya ilimiyo lisaa ya ekimeya kiyama ibn masud boga la alamun innahu lalle anabi isa la alamun wọn yi alama lisaa ya kiyama kamini ga bele anabi isa ye wọn daji ije na wọn wugwa gan alamatu saa wọn a ci ani dɔn isa ma daji wọn la wọn adaṣi iriyan etuna yiye lo kpaata daana na ebe na zuku baga anabi isa wọn bɛ ji dọ yẹn yamma fari kamina tun anabi musa tuna anabi musa bɛ ci mọzọ na jama'in yi a gan kere kere kere don da wa sun addinin na Kai, na Kai, na kai su la anabi isa bɛ ga ha yanayin sun tuba da anabi wayaya annabi isa ci be na na tsoga yi goro ya wajya yan wagya acici to a ci ga zuma annabi muhammadu obe annabi isa ke be a ci shi wa da shi iri cross wuce na ji kafin ya laki kini da ana annabi isa biyu baya wa ga ujimi ha ujimi ga ya wuba patako ce sanzadana ade pastor ndo chi un don chocho umai e da kafirin ce to ban ugaggama na yau sun ji annabi isa yawa bible a tura mu ke laji wuja wuja annabi isa yawa gama na yau ebe ko dan doru gala cross be church mu be mu we ke fight against him cross mu je da inji annabi isa a dalili na jidin ya ne to annabi isa da wada cross na biya bibiyan na ji kafirinci na ji ya bata da hannun annabi isa bi waye waye harin wasu gani be a to dijjali mu ga zana be gugu be dijjali na wanda shi shi babu na be mula tsuwa ibana kamina ga ayu ayu ayu ayu wa ayu pana su ko ga mana bara fa wallahi ilai su kwayu ayu lada abu shi. abu da sama ne je su ko ga fala tamtarun nabiha e ga kare gomi da al'amari kiyama e ga kare gomi gani da al'amari e fozo bayama e kina ne na dan dan lura ji gaga yi ma wattabi'uni ya mitumi muhammadu ya mitumi muhammadu anabi isa maga yiwu da addini kun ala da a'a obe ga iga a da anabi da ci zuma anabi muhammadu ma a'a anabi isa ga yi katanya addini anabi na gaban watan musulunci na anabi bebe yi da ana nga tun mutu ajan nga ci da mini aluma yi anabi ekona anabi cikin na gawa boye shirin diga wa bɛbi bɛn wani wani wani kaya sogoba annabi ga wata bi oli ya mi tumi muhammad e ga ji shakka da tiga wancan haza siratun mustaqim e kona mi tadana ne ku he boro uka ya mi tumi haza ila dini me siratun mustaqim e ku he boro sogoba ولا يصدنكم الشيطان توتي دو ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين إذا ya الشيطان كاكي يقوى أنجي لغا إذا لغا الشيطان waye kan ke ko wange mulugwa ma innahu lakum mubin Ya bana shaitan makiri ya makiri ya yayo bangba shaitan makiri yo zan dundu a daya da shaitan yi wa ma le shaitan ya amma ya tu shaitan ji ba ta biya du ga yi wai bici shaitan da wani amma ga ya tsotso ba tu shaitan yi wa bai shaitan ya da yawa shi dai shaitan wunde tanadi kakan yana magaya shaitan wa bai yi kan doro na wọ́n ti gan òun láyé ìtẹ́lẹ́ fi kọ́wọ̀sá àmọ́ òun lákàrìṣẹ́ sí oúnjẹ wọlọ́ọ̀jẹ́ káfíìn kanga shaitan tsogo to ciga kama fadi shaitan in kala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'u minka inni akhafu allaha rabbal alamin so kuma ba kana akibatahuma fi nar khalidaini fiya a ga shaitan ji tanadi da zabagin da ce ga birsis da ta wuce lokasarai birsisin na abidu ibada jichu tatiya zato patio unda unda ya e vumuta patio feji ibada ya suku ya le mbaza jina na gagana wa tepi ra ji ibada feji ibada shetan che wa gan wa giun fe wa gan wa giun te nasara mu ci be giun ji gba mi de aji wala be ba gi nene wa ga mi agbine zimbi ne bo agiun ya wo aga de shetan do ce ga al abuyat har ma yi ga ala bu yadda wucin gai shaitan na aja fe lo bayan annabawa jina da tuci jina ara ga fuye ne abu yadda na won be bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ga wa la e ga gifi o ga wai malaika jibril to da tuki ba annabi malaika jibril da juna to vulo kasaba hindi ba soyi kiyen dia ba soyi vunda ba ga abu yadda wucin ga un en daba gin na ga wayo wonyo jaji walo uyami la uyawe ngoyen goto mi uyawe abu yedu na da bayan za ba gina ta koyan e pa evun e, e no wa evu kan jibo e bona gan ba ji wuci u daga gada evun chon wa ti abe gitu en gichi a sugar go fogu ibada tan wa fejin wa ko ga yusallan wa jogan wa wa daga ba daga go fogu wacce mai tsun shi shi to wa dai daga duniya mu ga ga da bayani shefu goro shetan eh, eh, na shibo mutu ya hunwu kan wa jina wa yan wo biyo da fo shi ba wa tiya shefu shi ba abu ya doga tiya ba gina mai gubo ne nga eh, ke tiya ba gina yan wannan cire mire wuke amini o saranda yi a ci da lullo ji fo ne na tiya na wa ji daidai da fo yan birisisi ta man gana kiwai wa abu ba wanda ya bebe don ubu ji ba da kendo so ji ba da ta bu fato ba da mu amma dai na wa mi ji wata mako bai ga me wa yin da shi da wallahi zina wajen an bin towe fitiyo nga to febe wa na kidade ndan we fele ga wa ya dabibe ebona kando o yene wabe mumini gana ugalle zana taiboro bona eh, baya bayan khairu so bo e bo te dide so abanda chife be ba ne be arzuguta kandoro nunga gadana su buna ne be ajuga zane ga wa gan ule gile alijanna e eh, gadana wa gadaban so abawo chike gadan so abanda chi be ikime be dabaron kai mu me tun dan na dani yana nuga ya ji anabi ce ga kawai gina aljanna na wuraku. ku betu na alebi alebi alebi da wancin da kiji na fila ya gidi wa giji ufi azu ya eh anabi ma a iriya ti da nan zuta ga gina aljanna su bai sa jan wato wani yanda cinye min buwa da yawai da jajjagi buwa ya maji gami sun sun buwa amma ni ga anabi ga ciwo ba zuta mai mai wa gami ɗaya na wuga ya ji na ya ba mai can sawaye bai to wani ga wani doku bɛ na fila ya mai fi azun ya aya mu yi kwa ma mu da su kwa jiye ni awon mu ya taba lele da gaza ya tayin bɔbɔ. eh wuce ga ba mu lele su kwa ji cin ciya Tɔ mu bai sisi na wuya ba wa abu ya dunne ya ba feji ibada feji ban bai da ya ga ibada da na kiya ce mu bato yana yi aji ba ni na itu bebi bebe da shi ga àwọn ọgbọn wa dan da ẹbọ na wa dan wọn laji zuma wọn bá ní fọṣì bá wọn yẹn jẹ wọn fo ifọ ifọ wa dan wọn laji zuma wọn ma wọn dábàá na wọn na ba na ẹ bá bọ wọn ṣì lé o zàwọn ṣì ṣì bá ṣì bá kábọ àtọ wọn ṣe lé ga kó wọn gbàgbé bá wọn yẹn wà yàkẹ́ àbí o E wọn e ma da da zuma yẹn wọn wọ bírí sisi ga àga nnama ga nnama wọn wọn ma dan da lọtọ daga náà wọn bá wà dáná ṣe kálẹ̀ wunde aduwa ndo cha Allah yawe ebu idi amfani do shi aduwa na kando na na jinu ga gada zana wace ba ga bai ku soko jinu ga gada mu ga unde bukata aduwa ndon do an wona laji shigala dai ba kan cin wade bayan eh aduwa ji ya zajo a dan wuji da mu ga ago ake fondo cewa daidai tu dole sisi ago bana da guru pata ga mi bo ago cici wajici afe a fe a kusuwar yoyin na abu wadda na da aga na na ce ya giza giyan za shi yau Haka bici la bici jan abu ya ti taimako karshe an mutu a daga an ga ajiye sifa da wani gida a ga cibeji cinwa ga ima da zadana nga cinwa na na cewa amma ya zaba gindo ci ta patio a yi su. ega lagi na lagu di aduwa mechi uga ji uga bayi ko soko batan na da ada biya shi buhari fo guwa na watiya na gagu ne ga tiya tongwa da kyar da kyar mu da maga ba aduwa wuci mu ta su tanna daga nan ga biye fikin na na watiya ege asawu ari mu ba to egiya ye giye tu ya kan ya yake ya cuce ya cuga mutu wa ji hajjali kuma da yi wuta iza gini ba ji guba wace a e be fi nan awala kpata ji ugya mutu ya ji zawon gida bin ga yana ya jina ya gina lada bayan bersis amma ya ga lulu wanda ya lalo lajiya yau lagun e ya gunda cina cuda hannun nan ba na mutu gule nan ya ga lagun bo kando wannan jinu na ga bebe na bini sisa tiyan guji cige arbe kame na da gabe hepo a ta na laya ya ala yi cibo na bin sisa nga tiya de mu ji gina rukiya nga tiya de mu ji rukiya mu be karshe bin sisa be titiya fo e gina minu wa ato shetan na gabe na kapache gina gina gina kia kuchina ala abu yadda na fe gada ya bayan man na waga a ah, ọmọ gáyẹn dòjì náà ló wá ẹ ọgùn fèjì á ẹ àgbẹ̀yìn àfẹ̀kí ló tún gbàgbà wà jọ. àkàlẹ́sọ dé ìlànà ìbápọ́njì wọ́n á sẹ̀nà jí bẹ́jì nẹ ẹjì náà dé wọn ẹjì náà dé wọn sọ́nà wọ́n á jí dààmú wa wọ́n kí àgbẹ̀dẹ̀ múmuga ẹnna wà á jí náà á jí náà wú ọgùn wù wùlára sọ́dọ̀ zùmọ̀ yẹn pàtẹ́wò yẹn ṣì aga bi o ga jinu ne gadu na gadu ma ke tubu yi amma jiye ta de brisi siri doro aga be na nga unde chabu unde na waji bada mabe tiya muluya jinu ne gadu na gadu la bibe shetan na fe da gadan ato na manya a yegi yegi na jo za wuta na yi na mu fe laye na ya je na mu fe na bi a fe na bi a yi nga bili sisi na ye gadana wọn ciki wọn cingeci bili sisi na na na zukuta zata na zukuta kendo laya karshe. a ci bai yi eni ta ta kwai ce mami nana mami lega ya nan cha ja cha eh mutum ma nana ya zuguta wa mutum ma na zuguta eh ibi da a ce da wa bilisis eh gina ila ya wana an ga ya lego ga su kwaya eh an gaskiya hadde na ya je mai ta ke a ce da hada shi be alabe da na kiya ga da ga ga mana wani son fana wasu da ya kayan ci ga abu ya dunda wa ba su ya da ya gina ba nan da na fiye kuji ka na fiye kabari na tuna ulugo ya janna da su awon shi shiye. mu fe ga ya yi uji ga ya ga tuzu mata ya pati ya tu kabarin da ci cibo ya da ya gi wuce udu su a ba ga bu so gi wuce don ba ta na na yi walu da na ile fire karshe amandi wajin a kabarin ba lalle a cikin na dabo o ya fu baya a fe wu wula be baya tu ale tun baya tuna ga eh ani guje tu ga ka za nan da shi ni bo ci lagwa to ga na ki a ji bi mu banan tere da na ga wu na ala wa fusa a fe fusa na fusa na wun giba go ikaya an da ce e barwa an da ce ga kamin na ato wun da ba ga wọn ṣètò àbúrò tó náà chanu wọn láti bá mbọjọ òfé tán wọn gàgàgà mi ìsòkò wọn gàgàgà mi ìsòkò bá ní àyọ ní wọn nàfi ní màá kí agàdà ẹgbẹ̀n ẹtù nà ń lọ́ọ̀yà ọbẹ̀ ọba gà fara bẹ̀ sòkò wọn jẹ wọn jẹ gàáchì òfé tù wọn atù káfíìn rwanda tí o gàá wọn dàbẹ́ bọ́ wọn gàá bí ìsinsìn wọn má gbé mi wọn gbé wọn yà. ba mai gayi zana feji ba da pamaki ba bai wani partition a miliyoyi na haji foni ugaye ani ga ali e wa bai ugaye to yana wa jina me waga wa yati e ya mi wa yati o sami me ani ga kendo wa yati ya sokona waga ti ya achi uga bai ko sokona me adene me aji aga wa lugwa bai sisi ma mafe yati Ma mafe jin haje sokona mu ci gayi sokoga kama sali shaitan إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين سقوط به سقوط غافرة سقوط إنه لكم عدو مبين لأن شيطان makiri ku yayi kan doro yana mai magan layo dana mudu layo cinye bayan su ko da ya ba zaba su kwalu gude nasara ti ba mu ba ne ga ga ci dacewa su kwala biyayi ba ji bai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa